kwano na dinari ko kofi na dinari ta wajen cin abinci da kuma shan abin sha to ina hukunci ta sashin wasu abubuwa daban misali ba cin abincin ba kuma ba kofi ba ne na dinari da azurfa الإمام الشوكاني الذهب والفضة بدليل هذين الحديثين saboda waɗannan hadisai guda biyu muna fahimtar haramun ne musulmi ya sha ruwa a kwanon ko kofi na zinari da azurfa nan ya ci abinci a kwanon zinari da na azurfa ولا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة حتى ولو لم يكن لأجل الشرب والعقل فيها فما تي تشابه wanda babu saɓani a tsakanin malaman sunna a kai a dalilin waɗannan hadisai guda biyu illahirin malaman sunna sun ce haramun ne musulmi ya yi amfani da kwano na zinare ko kofi na zinare ta wajen cin abinci da kuma shan abin sha to ina hukunci ta sashin wasu abubuwa daban misali ba cin abincin ba kuma ba kofi ba ne na zinari da azurfa ka an tutta fas zinatar filke da ra kamar misali mutum ya yi ado da zinari ko azurfa a jikin katangan ɗakinsa a nan ne malaman suna fahimtar su ya kasu kashe biyu misali al'imamu shaukani daga cikin malamai na zamani kuma marigayi muhammadu bin salih al'ufaimin rahimahum Allah ta'ala suna cewa isti'malu aniyati zahabi wal fidda fi ghairi al-akli wa shurbi halal in dai ba za a yi amfani da kwano na zinari ko kofi na zinare don a ci abinci ko a sha ruwa bane amfani da zinari da azurfa ta wasu abubuwa daban wannan babu laifi a kai suna da hujjoji na ɗaya suna cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai da muka karanta Na ha an shay'in maksusin ya hana wani abu ne ke babbe wani abu aka hana cikin waɗannan hadisai guda biyu wa huwa al-aklu wa shurbu shine cin abinci da kuma shan abin sha a cikin kwanon zinari da azurfa walau kana al-muharram ghayruhuma da a ce abin da aka haramta ba wai cin abincin ne kadai ba مكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ الناس وأبينهم في الكلام لا يخص شيئا دون شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني قوة hikimar magana ya fi kowa iya isar da saƙon Allah mazan Allah ba zai keɓe wani abu ya bar wani abu ba bal inna takhfifahu al-aqla wa shurba dalilun ala anna ma adahuma ja'izun tunda har annabi sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe cin abinci da shan abin sha wannan yana nuna cewa in ban da abubuwa guda biyu ɗinnan. babu laifi musulmi ya yi amfani da dinari da azurfa da sauran abubuwa li'anna an-nas yastafi'una bihima fi ghairi zalika ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam mutane suna amfani da dinari ta wajen wasu abubuwa ba ma yin kwanuka da kuma kofuna ba ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكفيرها da dai a ce haramun ne musulmi ya yi amfani da zinari ta kowace fuska ba ma ta kwanuka ko kofuna ba da a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a lalata kwanuka da kuma kofuna waɗanda aka yi na zinari da sauran abubuwa kama kana la ya da'u shay'an fihi taswir illa kasara kamar yadda hadisi ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wa sallam duk wani abin da ke da zane yana da hoto a gidansa manzon Allah yana yaga shi to da dai a ce zinare da azurfa su ma hukuncin su kamar haka ne ya shafi amfani da su ta wasu hanyoyi banda ma cin abinci da shan abin sha da kuwa irin wannan hukunci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu da annaha إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها da dai a ce haramun ne amfani da zinare da azurfa ta wasu abubuwa a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi shiru ba لأن الأكل والشرب فيهما هو مظهر الفقر والخيلاء في الغالب نعم cin abinci da shan abin sha a kwanon dinari da azurfa wata hanya ce da take nuna mutum yana da alfahari da ji da kai da nuna isa ta wajen dukiya amma ba hanyoyin nan biyu ne kadai mutane suke amfani da su wato da ta zinari da kuma azurfa ba don haka tun da annabi sallallahu alaihi sallam ya da cin abinci da shan abin sha a cikin waɗannan hadisai bai kamata a tsallaka a haramta amfani da zinari ta wasu abubuwa ba kuma ka lura da hadisin da kyau annabi sallallahu alaihi sallam. abin da ya faɗa yake la akulu fi ma. kar ku ci abinci a cikin kwanukan su da dai a ce sauran amfani da ake da zinari haramun ne da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ke da cin abinci kawai ya faɗa cikin wannan hadisin ba hujja ta biyu akwai hadisin da al-imam bukhari ya ruwaito hadisin usman bin abdullah bin wahab yana cewa arsalani ahli ila ummi salama bi qadahin min ma'i bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka aike ni da ruwa in je wajen matar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ita ummu salama dinnan a lokacin da na isa gidanta in ji wannan tabi'i usman bin abdullah bin ce na tarar da ummu salama tana da kararrawa wani karamin kararrawa wanda aka cire ɗan da ke tsakiyarsa don haka sai ana amfani da shi wannan kararrawan karami ne wa kababa uh, isra'ilu salata a fadi'in min uh, wanda ya bada labarin sai ya haɗa yatsunsa guda uku don ya nuna ƙanƙantan wannan ƙararrawa, bai fi girman yatsun mutum guda uku ba karami ne amma an cire wato ƙarfen da ke cikinsa wanda ke sanya shi ya yi ƙara, don haka sai aka mai da shi kamar kofi matar annabi sallallahu alaihi wa sallam, ummu salama tana rike da wannan ƙararrawan, yake fiha sha'arun min sha'arin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ƙararrawan akwai sumar annabi muhammad gashin kansa yana cikin wannan ƙararrawa wa kana idza asaba al-insanu aynun aw idan maita ya samu wani a wancan zamani ko wata cuta ta samu wani abinda ake ce ma guban ido sai a aika gidan ummu salama ita ummu salama sai ta zuba ruwa a cikin wannan ƙararrawa inda gashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sannan ta ba wa mutum wannan ruwa idan ya sha ya warke albarkacin suman manzon Allah fattalatu fil juljul yace sai na naika cikin wannan ƙararrawa fara'aitu sha'aratil umra naga gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam launin ya zama ja wannan abu ya auku ne bayan rasuwar manzon Allah to a wannan labari wanda ke cikin sahihul bukhari game da wannan kararrawa wanda ummu salama take da shi take ajiyar gashin manzon Allah a cikinsa an samu sabani ta wajen ba da labari da ikturifa fi babu qasfa huwa biqatin madmuma thumma fadin mukmala aw bifa'in maksura thumma badin mu'jama shin wannan kalma da wanda ya bada labarin ya ambata a lokacin da yake siffanta wannan ƙararrawan ya ce ƙasa ne koko ya ce fibba ne wato ƙararrawan na azurfa ne koko yana siffanta gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cikin ƙararrawan ne wannan in ka duba umdatul qari sharha na al bukhari mujallad na 22 shafi na 48 za ka ga bayanin da malamai suka yi akwai sabani ta wajen labarin da mutumin ya bayar yana siffanta wannan kararrawan a wata riwayar an nuna cewa kaffa wata riwayar aka nuna cewa fibba idan fibba ne yana nuna cewa ummu salama ta riƙe wannan ƙararrawa kuma na azurfa ne ta sanya gashin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki tana zuba ruwa tana ba wa mutane saboda tabarruki da sumar manzon allah Hakanan bayanin ibn hajar al ne cikin sharha da yamma wannan hadisi a fathul bari galibin malamai suna cewa wannan hadisi babu shakka ya inganta yana cikin sahihul bukhari amma riwayar da ta zo da cewa fibba wannan ƙararrawa na azurfa ne wannan riwayar bata inganta ba to su waɗannan malamai suna kafa hujja da wannan hadisi hadisin Usman bin Abdullah bin Wahb yana cewa da dai a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana amfani da komai in ya kasance na azurfa ne da zinare da kuwa ummu salama ba ta yi amfani da wannan ƙararrawan ba tun da ƙararrawa ne na azurfa ta sanya gashin annabi sallallahu alaihi wa sallam a ciki suna cewa isti'malu ummi salama li juljulin min fibba ala ra'ayi man yurajjihu min al-ulama anna al-lafza al-warida fil hadith hiya min fibba wa laysat min qaffa lihibbi sha'aratin min sha'arin rasuli sallallahu alaihi wasallam tun da har ummu salama ta yi amfani da wannan ƙararrawa na azurfa ta aje sumar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan yana nuna cewa jawabu istimali awanil kibba fi gairil akli wa shurbi babu laifin musulmi ya aje wani abu na azurfa ko na zinari. Matuƙar ba wai yana cin abinci da wannan abin ko yana shan abin sha da shi ba ne tunda ta ajiye wannan ƙararrawa saboda sanya sumar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ciki don ajiyar sumar manzon allah ya sa kake amfani da wannan ƙararrawa ba don amfani da shi ta wajen shan abin sha ko cin abinci ba فهذا استعمال لآلية الفضة في غير wa والشرب sannan ummu salama din nan matar annabi sallallahu alaihi wa sallam wacce ta aje wannan kararrawa ta saka sumar manzon Allah a cikin shi ita ummu salaman ne fa ita ce ta rawaito wannan hadisin da ke cikin bulugul mara wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikinsa yake cewa alladhi yashrabu fi ina'il fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam da dai a ce tana da fahimtar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ajiyar zinari da azurfa ne da ku ba ta ajiye wannan kararrawan ba al-imamu shaukari yace wa qiyasu sa'irin isti'malati ala alal akli wa shurbi qiyasun ma a kwatanta wancan hadisi na hudaifa da ummu salama akan cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya haramta amfani da komai matukar an yi shi da azurfa da kuma zinare ga musulmi mutum ya ɗauka haka ne ya yi ƙiyasi da wannan hadisin ya ce ƙiyasun ma'alfari ƙiyasi ne ake yi duk da cewa akwai bambanci tsakanin matsalolin guda biyu domin ƙa'ida ce ta ƙiyasi ba ka kwatanta wata matsala ka yi amfani da hukuncin wata matsala a kanta sai fa in waɗannan matsaloli guda biyu sun zama daidai wa daida amma idan ɗaya matsalar ta bambanta da ɗaya ba a ɗauko wani hukunci a ɗora ma wannan fa inna illatan nahai anil akli wa shurbi hiya tashabbuhu bi ahli janna yace abin da yasa aka hana mutum yayi amfani da zinare da azurfa a nan duniya saboda kar ya kwatanta kansa ne da ni'imar yan aljanna haitu yutafu alaihim bi aliyatin min fidda wa zalika manatun mu'tabarun li shari'i kama sabata anhu sallallahu alaihi wa sallam hujja ta uku malaman suna cewa wa yumkin an yustadalla لهم بما جاء عن ابن Abbas, أن رسول sallallahu صلى wa sallam. kana ahda jamali abi jahlin alladhi istuliba yawm badr fi ra'sihi burra malamai suna kafa hujja da wani labari wanda ya tabbata daga annabi sallallahu yana cikin sunan abi dawud a lokacin da aka yi yakin bada. wato an samu ganima daga cikin wato raƙumin da abu jahal yake hawa abu jahal yana cikin kajirai waɗanda suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi nufin tafiya umra amal hudaybiya lokacin da zai tafi makka sai ya tafi wato da raƙuma wanda cikin raƙuman nan akwai ƙarfen da ake sawa a hancin raƙumi a kan raƙumi wannan ƙarfe da larabci suna kiransa burra hilqatun tuj'alu fi fil ba'ir ana saka shi a hancin raƙumi kamar yadda ake sanya akala madoki linzami madoki haka nan ake sanya shi kamar akala marakumi wannan min batin asali na abu jahal ne sannan kuma na azurfa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan karfan a lokacin da zai tafi makka ya sanya mara kumi da ya dalili liyagiza bi zalikal mushrike saboda in ya shiga makka ya yi umara mutanen makka suka ga raƙumin nan yana ɗauke da wannan abin wanda kuma mallakan abu jahal ne wanda aka kwace a wajensa a lokacin da aka yi yakin badar kaga hankalinsu zai daɗa tashi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka ne don ya fusatar da kafirai ka duba al-musnad na al-imamu ahmad hadisi na 2362 haka nan sunan abi dawud hadisi na 1749 da sunan kubra na al-imamu al-baihaqi mujallal na biyar shafi na 229 kitabul hajji haka nan sharhu mushkil al-afar mujallad na hudu shafi na ishirin da al-mustadrak al-imam al-hakim mujallad na farko shafi na dari shida da 639 al-imam al-hakim ya ce wannan kissa babu shakka ta inganta ashe kenan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da wani karfe wanda ke na azurfa ne a jikin raƙumi lokacin da zai tafi makka hujja ta hudu suna cewa al-aslu al-hillu da ma'ana aslul hukmi huwal hillu asalin hukunci shine halal ne musulmi ya yi amfani da kowane kaya fala tasbutul hurma illa bi dalil baka da ikon ka duba wani abu ka ce wannan abun haramun ne sai fa in akwai dalili na shari'a wala dalilun fil maqami bi hadhihi sifa فالوقوف على ذلك الأصل المؤتبئ بالبراءة الأصلية هو وظيفة منصف لا سيما وقد أيد هذا الأصل يتي أصلي أن جاء الإمام الشوكاني حلال لي مسلمية يأنفالي لكون كايا سيفا أبن الشريعة تهرم تأنفالي لشي shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa haramun ne a ci abinci a kwano na zinari da azurfa haramun ne a sha wani abin sha a kwano na zinari da azurfa to idan akwai haramcin amfani da su ta sauran wasu abubuwa da ɗan adam kan yi ya kamata a samu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka waɗannan kaɗan ne cikin hujjoji da malaman da suke badawa wa haza kalamun wajihun jiddan in ka lura waɗannan hujjoji waɗanda suke bayarwa akan cewa banda cin abinci da shan abin sha babu wani abin da Allah maɗaukaki ya haramta na amfani da zinari da azurfa ga musulmi waɗannan hujjoji suna da ƙarfi lakin yushkilu ala hadha al-istidlal akhir al-hadith sai dai malamai suna cewa inda matsalar take shine ƙarshen hadisin annabi Muhammad la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda kar ku sha ruwa a kofunan zinari da azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kar ku ci abinci a kwanukan zinari da azurfa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya haka ba me yace a ƙarshe fa inna halahum fi dunya wa lakum fil akhirah saboda zinari da azurfa na kafirai ne a nan duniya zinari da azurfa na musulmai ne a ranar tashin kiyama kaga magana ta ƙarshen nan wannan magana ita ke kore dukkan wata hujja wanda za a kafa akan nuna cewa musulmi yana da damar ya yi amfani da zinari da azurfa in dai wato zai yi la'akari da wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam wa hadhihi al-ibara tanbihun ala ma'na at-tahrim fa ya ya'ummu kull isti'mal annabi sallallahu alaihi wa sallam yace zinari da azurfa na kafirai ne a duniya zinari da azurfa na musulmai ne a kiyama wannan me yake nuna maka ka yi amfani da hankalinka fa ya umma kulla isti'mal ashe yana gwada maka cewa duk wani abu haramun ne musulmi ya yi amfani da shi matukar na zinari ne na'am shi azurfa akwai hadisin da aka samu cikin sunan abida yana cikin al-musnad littafin al-imam ahmad hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ba da damar musulmi ya yi amfani da azurfa walakin alaikum bil kibba fal'abu biha la'uba ku yi amfani annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku yi amfani da azurfa amma dinare an haramta shi ga maza tunda manzon Allah yake dinari da azurfa na kafirai ne a duniya sannan na musulmai a lahira galibin malaman sunna suka ce don haka ba daidai ba ne musulmi ya yi amfani da zinare da azurfa da sauran abubuwa kamar yadda ya zo cikin wannan hani na annabi sallallahu alaihi wasallam da ma'ana mana umin jawabi ita imani aniyar zahabi wa mutlaka kwano in na zinari ne da azurfa kofi in na zinare ne da azurfa to haramun ne musulmi ya yi amfani da su ko da ba zai ci abinci a ciki ba wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tsawon tarihi hatta ibn hazmi al-andalusi wanda akan samu yana sabawa malaman farko galibi ta fatawarsa shi ma fahimtar take nan duk da cewa mazhaba ta al-imam abu hanifa tana halatta amfani da waɗannan abubuwa wato daidai da fahimtar al'imamu shaukani da kuma fahimtar Muhammadu ibn salih al-usaini rahimahumallahu ta'ala ka duba littafin al mujallar na farko shafi na 97 da ma subulus sala littafin al'imamu sana'ani subulus sala sharha da ya yi mabulugul mara yana juzu'i na farko shafi na 139 al-imamu sana'ani mai subulu sana yana da fahimtar babu laifi musulmi ya yi amfani da zinari da azurfa kwanukan zinari da azurfa matukar bakin abinci ne ko shan abin sha zai yi da su ba da shi da al shaukani in ka duba nailul awqar a nasa littafin mujalladi na farko shafi na 66 da muhammad ibn salih al-usaimin a littafin sa asharhul mumti mujallar na farko shafi na 62 don haka malamai mafi yawa fahimtar su ita ce babu kyau musulmi ya yi amfani da kwanuka na zinari da kuma kofuna na azurfa ala kulli hali ko da ba abinci mutum zai ci a ciki ba kuma ko da ba abin sha mutum zai sha da su ba jami'in wujuhul istima سواء كان للأكل أو للشرب أو للوضوء أو للغسل shan ruwa za ka yi haramun ne ka sha da kofin zinare cin abinci za ka yi haramun ne ka ci da kwano na zinare alwala ne za ka yi haramun ne ka yi alwalan nan da buta na zinari. au lil wanka za ka yi abin ka sa ruwan a ciki ka tabbata ba na zinari ne ko na azurfa ba aw lil iddihari kai hatta man shafawa idan madaukin ta ya zama na dinari ne ko na azurfa to kayi haram au lil ko ko turare inda aka sa ya zamanto madaukin na dinari ne ko na azurfa aw gairu zalika da yasa malamai suke da wannan fahimta akasarin malamai akhzan bi umumil ma'ana wal illa saboda riko da ma'anar da ta zo cikin wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma dalilin da yasa aka hana me ya illar da take ciki wal illatu fi dalika tashabbuh bil kuffar kamar yadda shekul islam ibnu taymiya ya faɗa yana cewa ولهذا كان harira يجعلون a الحرير وأواني الذهب والفضة تشبها bilkuffa. idan mutum ya aje kwanon zinare ko kofi na zinare ko buta na zinare ko wani abu a gidansa na zinare malamai sukan ce wannan yana kwaikwayon halayyar kafirai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zinari da azurfa na kafirai ne a duniya <clears throat> sannan na musulmai a ranar tashin kiyama sannan magana akan ummu salama kissa ta ummu salama inna ma hiya waqi'atu ainin ya turuku hal ihtimal cewa ummu salama da tarwaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam alladhi yashrabu fi ina'il fiddati inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wanda ke shan ruwa a kofin zinare kamar yana na azurfa kamar yana kwankwadan wutar jahannama ne wato inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam wutar jahannama ne yake kwankwada ummu salama da ruwaito hadisin nan aka ba da labari tana da wani ƙararrawa wanda cikinsu ta yi ajiyar sumar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da ihtimal akwai abubuwa da dama waɗanda malamai suka yi la'akari da su akan cewa wannan labarin bai nuna cewa ummu salama ta yi amfani da wani abu wanda ke na azurfa ne ba minha daga cikin hujjojin da malamai suke bayarwa akwai sabani da aka samu ta wajen riwayar hadisin shin wannan ƙararrawan na azurfa ne ko kuwa wanda ya ruwaito hadisin yana kamanta sumar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ke cikin ƙararrawan ne ya kawo kalmar ta alƙaffa? tunda an samu saɓanin riwaya kaga wannan hadisin bai zama hujja wanda za a tabbatar cewa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi amfani da wani matsauki na ruwa wanda ta sanya sumar annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki kuma na azurfa ka duba littafin almajmu na al'imamun nawawi mujalladi na farko shafi na ɗari uku da biyar ya ce galibin malaman suna fahimtar su ita ce babu kyau musulmi ya yi amfani da komai na azurfa da kuma zinari matukar kwano ne ko kuma kofi idan ba kwano ba ne ko kofi ne babu laifi don namiji ya yi amfani da shi da mace haka nan cikin fathul bari yana mujallar na goma shafi na tsakkin da bakwai da munakasha da ibn hazm ya yi cikin littafin sa al-muhalla mujallar na farko shafi na ɗari biyu da goma sha biyar da sharhun nawawi ala sahihi muslim yana juz'i na biyu shafi na 764 da kuma at-tamhid na ibnu abdul bar mujallad na shida shafi na 104 to ina hukuncin kwanon da aka yaba masa zinare ko azurfa ba wai an kera shi ne da zinare da azurfan ba inda ina al-mutla bi zahabi hukumu hukumu ina zahabi malamai suka ce ko da a ce kwano ne na ƙarfe sai aka shafa masa zinari ko kuma kofi na ƙarfe aka shafa masa zinari ko azurfa hukuncin ɗaya ne haramun ce wa kafa jumhurul ulama istimaman sahabi fi gairin a alal aliya malamai suna cewa ba wai kwanuka waɗanda aka yi su da azurfa da zinare tsantsa ake nufi kaɗai ba hatta wanda aka yi masa shafa masa zinare ko aka shafa mar azurfa hukuncin ɗaya ne suna kiyasi da wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wa sallam fa zahabu ila tahrim zalika ala ar-rijali wan nisa don haka haramun ne ga maza kuma haramun ne ga mata su yi amfani da kwanuka wanda asali an yi su ne da azurfa da zinari ko kuma na karfe ne aka shafa musu zinari da azurfa wa inna ma ubi halin nisa'i li hallu bil zahab mata kaɗai aka ba su damar su yi ado da zinari li hinna ila zalika mace babu laifi don ta yi amfani da zinari wajen kwalliya wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna a duba littafin ibn mujahid hanafi al-baharul ra'iq mujalladi na takwas shafi na ɗari biyu da goma idan sabata ya aminta harimu fi shurbi fal aklu kazalika cin abinci a kwano na zinari da azurfa haramun ne shan abin sha a kwano na zinari ko kofin zinari haramun ne wata tsayyubu haka nan sanya turare a cikin wani maɗauki wanda ke na zinari ko na azurfa littuwa ihin fil isti'ima duk abin da mutum zai yi amfani da shi ya saka wani abu a cikinsa kwano ko kofi in na zinari ne ko na azurfa wannan haramun ne fa ha, waridu fiha yakunu waridan fi ma huwa fi ma'anaha wa li'annaha tan'umu eh, bi tanaqum al-mutrafina kamar misali mutumin da yake ajiye wasu abubuwa na zinari da azurfa yana amfani da su ne saboda alfahari da kuma ɓarna na dukiya wata shabbuhu bihim sannan da kwaikwayon kafirai kamar yadda Allah madaukaki yake faɗa cikin alqur'ani azhabtum tayyibatikum fil hayati fi hayatikum ad-dunya kun riga kun kawar da daɗin ku a rayuwar duniya wannan siffa ce ta kafirai shi musulmi baya sake jiki da duniya bare har ya kai ga amfani da zinare da azurfa ta wajen kwalliya ga kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kwaikwayi wasu mutane to yana cikin su wa yastawi fihi ar-rijal wan nisa malamin yace maza da mata hukuncin ɗaya ne amfani da kwano ko kofi na zinari da azurfa wa kadhal aklu haka nan cin abinci bi mil aqamin az-zahabi wal cokalin zinari ko azurfa haramun ne wal iftihalu bimiliha mutum ya yi amfani da tsinken kwalli din nan in na azurfa ne ko na zinare ko da tandu na kwallin haramun ne wa ma ashbaha zalika min al-isti'malat haka nan ibn qayyim al-jawziyya cikin i'lamul muwaffiqin mujallad na farkon shafi na 207 yace wa hadha at-tahrim haramta wannan da aka yi la yaktasu bil akli wa shurbi bai takaita akan cin abinci da shan abin sha ba bal ya ummu fa'ira wujuhil intifa sauran hanyoyi na amfani da su duka wato ya shiga fala yahillu lahu an yaktasila biha haramun da musulmi ya yi amfani da madaukin ruwa na zinari ko na azurfa ya yi wanka da shi wala ya tawabba biha ko ya yi alwala da shi wala yadda fiha ko ya sanya mai wala yaktahilu minha ko ya yi amfani da kwalli wa hada na ya yashukku fihi alim ce wannan al'amari ne wanda babu wani malami da ke shakka game da haramcinsa hakanan nan in ka zo hashiyatu rawdul murabba mujallad na farko shafi na 103 haka nan al-imam al cikin malaman masaba ta al-imam ahmad bin hanbal littafin da ake kira kashaful qina juz'i na farko shafi na 51 ubiha tahallul lin nisa an halatta kwalliya kamar misali zobe sarkan wuya dan kunne warwaro ga mace ta yi amfani da zinare li azli tazawyin zauji saboda mace ta yi kwalliya ga mijinta amma in ya kai ga amfani da zinare da azurfa ta wajen kwanuka da kofuna da cokala wannan haramun ne ga maza da mata babu bambanci ba kuma nan ba ya ba da misali ya ce almiru fi tahrim ittikhadihi wa imalihi min zahabi wa fidda ya kawo misali ya ce ka kindilin kamar kyandir wurin da ake dora kyandir ya zama na zinari ko na azurfa wa saririn ko gado na zinari da azurfa wa kursiyin ko kujerar zinari da azurfa wa na'alani ko takalma a saka musu wani abu na zinari da azurfa wa mil'aqa da cokali wa abwadin kofar daki wa rufufin shimfiɗa duk wani abu da musulmi zai zama a jikinsa akwai zinari da azurfa maza da mata haramun ne su yi amfani da wannan abin ta idan aka halatta wa mace amfani da zinari shine ta wajen kwalliya kamar misali warwaro sarƙan wuya zobe wannan ne aka samu malamai da ke ganin babu laifi kuma wannan ita ce fatawa ta bin ba kaga ibn al-usaymin rahimahullahu ta'ala cikin manyan malaman saudiya yana da fahimtar babu laifi amfani da wasu abubuwa in dai ba kwano ne da kuma kofi na zinari ba yana da fahimtar cewa haramun ne musulmi ya yi amfani da duk wani abu wanda aka yi shi da zinari da azurfa al-aqallu min al-zahabi wa an yi alkalami na zinari da azurfa haramun ne ka yi amfani da shi la ya juzu isti'maluha bin rijali wan nisa'i jami'an biro idan na zinari ne da azurfa ba daidai ba ne maza su amfani da wannan biro haka nan mata li'annaha laysat min al Me ya yasa aka ce hadda mata saboda biro baya cikin kwalliya wa inna ma hiya ashbahu bi awali dhahabi wal fidda والأواني الذهب آه، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا من سهاتها أو ولا تأكلوا من سهاتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يتكرق يا أنصاري لقانك إذا لأظرفك ta wajen cin abinci da shan abin sha saboda abin ado ne na kafirai a duniya wa lakum fil akhirah ku kuma abin ado ne naku a lahira muttafaqun ala sihhatihi wa duba fatawa lajnati da'ima mujallad na 24 shafi na 75 lam yathbut fi ma na'lamu an-nahy an isti'malihima ma'am الذهب والفضة في غير الأواني واللباس وخواتم الذهب للرجال abinda hadisi ya tabbatar shine harabin da ya yi amfani da kwano na zinari ko kofi na zinari da azurfa ta wajen cin abinci ko shan abin sha amma ta sashin sutura an haramta zinari ga maza فكان استعمال الأقلام المحلات zahab في الكتابة mahallu nazarin wattihadi don haka in ka ji malami ya ce haramun ne a yi amfani da alƙalami wanda aka shafa masa zinari ko aka shafa mar azurfa ba wai nassi ne na hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba innama huwa mahallu nazarin wattihadi ƙoƙarin fahimta ne na malaman sunna me ya dalilin da yasa malamai suke haramtawa saboda la'akari da ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce fa inna halahum fi dunya dinare da azurfa na kafirai ne a nan duniya walakum fil akhirah ko kuma na ku a lahira kaga wannan yana nuna cewa musulmi ya nisanci dukkan wani abin da aka yi shi da zinari da azurfa shi ya fi dacewa wal aqrabu tahrimu istimaliha li'annahu wa zannatu faratu wal khuyala alal akalli, mutumin da zai dinga amfani da abubuwan zinari da azurfa dole ne a sanya shi cikin masu farnar dukiya dole ne a sanya shi cikin masu alfahari wa mubhirun min mazahiril kibri wannan alama ce da take nuna mutum yana da girman kai don haka yasa yake amfani da zinari da azurfa fa wajaba ilhaquha bi awani zahabi wal fidda في تحريم الاستئمار بجامع الإلة المذكورة saboda la'akari da wannan illa wanda aka ambata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallam. zinari da azurfa abin ado ne daga kafirai a nan duniya sannan abin ado gare ku a ranar tashin kiyama haka ma kuma in ka duba fatawar lafina mujallar na 22 shafi na 156 da mujallar na 24 shafi na 75 nan ake tambaya ma hukumu bai usa'ati wa fi rijaliya idza kana mutliya bi zahabil haqiqi ina hukuncin mutumin da ke sayar da agogon zinare gilashi na ido na zinare kuma ga maza don babu laifi ga mace saboda gilashi na ido ga mace abin ado ne gilashi idan aka yi shi na zinare bi ma'ana tabarau ya zama tuwon namiji ya yi amfani da shi ina hukuncinsa waka zalika al'awani almanziliya kamar abubuwan da ke gida wal adawatu sihiya almatuliya bi zahabin rijali aw nisa abubuwan da aka shafa zinari ko azurfa a jikinsu ina hukunci malamai suka ce idza kana al-amru kama ذكر فلا يجوز بيع الأواني والأدوات الصحية إذا كانت مقضية بالذهب أو الفضة على الرجال nisa. kwanukan da aka shafa ma zinare da azurfa ko ko wasu abubuwa da ake amfani da su a asibiti ta sashin kiwon lafiya ko da allura ne aka yi amfani da zinare ko azurfa aka shafa masa haramun ne musulmi ya sayar da shi don haka ba daidai bane a samu musulmi yana sayar da agogon zinare ga maza idza kanat matliya bi zahabi amma idan na azurfa ne babu laifi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya halatta amfani da azurfa ga maza idan ko mace ce wannan babu laifi don ta yi amfani da agogo na zinare da mazubin ido na zinare a fahimtar mafi yawan malamai wannan ita ce amsar da malamai suke badawa bisa la'akari da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah suna dogaro da illar da ke cikin wannan hadisi illar ita ce kafiri shi ke amfani da zinari da azurfa a duniya musulmi yana amfani da shi ne a ranar tashin kiyama da kuma wancan hadisi na ummu salaba alladhi ya'kulu fi ina'il fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam muttafaqun ala sihhatihi wal lafz li muslim wa baqiyatul isti'malat malaman suka ce sauran abubuwan amfani da ake na zinari da azurfa ملهقة بالأكل والشرب لأموم الإلة والمعنى وصدا للذريعة أنا دنجن تاسو ga hukuncin cin abinci a kwanon zinari da kuma shan abin sha a kofin zinare da azurfa saboda illa guda ta hada su kuma saddan lizzari'a saboda ya zamanto kan da garki a kare musulmi kada ya ɗauki hali irin na kafirai tunda annabi sallallahu alaihi sallam yake abin ado ne na kafirai a duniya wa haka da sa'atul maqliya wal nazaratul maqliya fi dhahabi aw al fidda la yajuzu bai'uhuma ala rijal ya zamanto zinari aka shafa ma agogo ko tabarau babu kyau maza su yi amfani da shi ga mata babu shakka akwai malamai da suke ganin babu laifi amma maza haramun ne su yi amfani da zinare ta wajen ado don haka an rajihu magana da tafirin jayi ita ce fahimtar galibin malaman sunna wannan fahimtar ita ce hurmatu bai'i wa shira'i a wani zahabi a ba. haramun ne musulmi a samu yana sayar da kayan da aka yi shi da zinare ko azurfa musamman kwanuka idan kana shira'u li istima saboda Allah maɗaukaki ya faɗa a suratul ma'ida wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wa bai'u wa shira'u al-awani adh-dhahabiyya fiddiyya aw sana'atuhuma aw al-ijaratu 'ala islahiha don haka sayar da agogon zinare da azurfa da aiki a kamfanin da ke wannan awul ijaratu ala islahiha ko kuwa ya zamanto mutum aikinsa shine gyaran agogo a kawo masa agogon zinari ya gyara garbi isti'maliha matukar ya sani ana amfani da wannan ne kuma ba wai agogo kadai ba ko da kwanuka ne fil akli aw shurbi ya zamanto musulmi ya sayar da kwano na zinari ko na azurfa kullu zalika min taawun ala al wanda duk yake wannan kamar yana ba da gudunmawa ne wajen saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wa li'anna subhanahu wa ta'ala idan harrama shay'an harrama al wa dhara'i al-mu'addiyah ilayhi idan Allah ya haramta wani abu to yana haramta hanyoyin da suke kaiwa ga wannan abin wal mu'inati alayhi don haka idan aka ce haramun ne amfani da kwanon zinare da kuma na azurfa haramun ne kenan sayar da wannan kwanon da kuma wannan kofin duk abin da shari'a ta haramta shi to shari'a tana haramta hanyar da zai kai ga mallakar wannan abin don haka yasa tun da an haramta cin naman kare aka haramta cinikin kare tun da an haramta cin naman alade aka haramta cinikin alade duk abin da shari'a ta haramta to shari'a tana haramta hanyar mallakan wannan abin ka dubi bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a cikin ilamul muwaqqi'in yana mujallal na uku shafi na 173 yace lamma kana al-maqasid la yutawassalu ilaiha illa bi asbabin wa turuqin tufdi ilaiha kanat turuquha wa asbabuha tabi'atun laha mu'tabiratun biha wato idan shari'a ta haramta abu kar ka dauka shi kadai abin ta haramta hanyar da za ta kai ga mallakar abin shari'a ta haramta shi in aka ce an haramta amfani da kwanon zinari da kuma kwanon uh, azurfa ko kofi na zinari da kofin azurfa to hanyar da za ta kai musulmi ya mallaki wannan shari'a ta haramta don haka cinikin abin ma haramun ne kamar misali agogo na zinari malamai suna kiyasi da kwanon zinari da azurfa saboda la'akari da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna halahum fid dunya wa lakum fil akhirah to idan ya kasance mutum yana gyaran agogo sai aka kawo masa agogon zinari haramun ne ya gyara wannan agogo saboda ana amfani da shi ta wajen saba ma Allah tabaraka wa ta'ala sai fa in agogon nan na mace ne a fahimtar wasu malamai ibnul qayyim yace fa wasailul muharramati wal ma'asi fi karahatiha wal man'i minha bi hasabi ifda'iha ila gayatiha wa irtibatiha biha fa wasilatul maqsud tabi'atun lil maqsud fa idha harrama ar-rabb ta'ala shai'an idan Allah ya haramta wani abu wa lahu turuqun abin yana da hanyoyi waɗanda suke kaiwa a same shi wa wasailul tubbi ilaihi fa innahu yuharrimuha to shi Allah yana haramta waɗannan hanyoyin wa yamna'u minha ta haƙiƙan li tahrimihi wa tasbitan lahu ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم idan Allah ya haramta abu to Allah yana haramta hanyar da za ta kai ga isa ga wannan abin da dai a ce Allah zai haramta abu sai ya kyada hanyar isa ga wannan abin ibn al-qayyim yace kamar an samu tufka da warwara ne cikin shari'ar Allah a ce an haramta amfani da kwanukan zinare amma ba a haramta cinikin kwanukan zinare ba kaga ya zan kamar tukka ne da warwara don haka yasa idan aka haramta abu to hanyar da za ta isa ga wannan abin ibn qayyim yace ita ma ana haramta ta wa ilmuhu ah, ya zalika kullum iba ibn qayyim yace ilimin Allah ya riga ya game komi don haka Allah maɗaukaki ya ƙi ya halatta hanyar da za ta isar da mutum ga haram kamar yadda ya haramta haram haka nan kuma ya haramta hanyar da za ta isar da mutum ga haram ah, haka nan ibn jibril yana cikin malaman saudiya shi ma ya rasu Allah maɗaukaki ya masa rahama ana masa tambaya لاحظت في الآونة الأخيرة كثرة الأدوات والأشياء المطلية بالذهب في أمور idda. wani ke ma wannan malami tambaya na yi la'akari a wannan zamani abubuwa da yawa sun fito a wannan duniya waɗanda ake shafa musu zinari ka sa'ati kamar agoguna wal aqlami alƙalami wa aidi abuwabin hannun ƙofa na shiga gida wa ba'dul awari wasu kwanuka wa ashiya'un kafira jidda abubuwa da yawa a wannan zamani sun shigo cikin musulmai waɗanda an yi su ne da zinari fa had hadhihi al ashiya'u haqqan matliya bil dhahab al haqiqi al ma'ruf ah, wa ma hukumuha idan ya tabbata cewa an shafa ma wani abu zinari to ina hukuncin amfani da wannan abin malamin yace idza tahaqqaqa anna hadha at-tala' min khalif adh-dhahabi fa innahu يحرم استئمال هذه الاشياء ان يثبت ان شافا ما ابو ديناري فحرام لي اي امفاني ده wannan فلا يكتب بالقلم القلم أكشافا شافا مت ديناري حرام ان اي رubutu da ولا يستعمل أيدي الابواب المذهبه حل wato حل handle na kofa ya zamanto an shafa to shi ma haramun ne musulmi yayi amfani da shi a gidansa wala yashrabu fil awanin muzahaba ya zamanto kofi an shafa masa zinare haramun ne musulmi yayi amfani da wannan kofi hatta wani fi janil wa shayi aw milqa ko da kananan kofuna da ake shanyi wato Nescafe ko tea a ciki ya zamanto akwai wani sashi da aka shafa masa zinari to haramun ne musulmi ya yi amfani da wannan kofin ko kuwa cokali yake, amma sa'atu amma agogo wannan zara da kuma madubin ido wan khatan da kuma zobe fatasihu lin nisa'i dunar rija wannan babu laifi dan mace ta sanya agogon zinare ta sa madubin ido na zinare ta saka zobe na zinare dunar rijali banda maza wannan ita ce fahimtar malamin Allah madaukake masa rahama haka nan a Sheikh Salih Fawzan yana cikin manyan malamai na Saudiya ya ba da fatawarsa aka bi tahrim istimal al kalam idan kana fihi shay'un min az-zahab idan ya zamanto an shafa masa zinare haramun ne musulmi ya yi amfani da shi alar rijali wal nisa wannan ba maza kaɗai ba har da mata kamar yadda bin yake faɗa yana cewa alkalami baya cikin abubuwa na ado bare a ce halal ne mace ta yi amfani da shi alfauzan ya ba da wannan fatawa cikin littafin sa almustaqa min fatawar fauzan kitabun fahara mujallar na uku shafi na shida don haka bina'un alama sabaka bisa la'akari da hujjoji da malamai suka bayar la yajuzu isti'malul jawalatil maqliyya bizahabi handset da ma'ana telefon idan aka shafa masa zinari haramun ne musulmi ya yi amfani da shi kuma ba musulmi namiji kaɗai ba hatta mace saboda hantar baya cikin abubuwa na kwalliya don abin da ya sa malamai suke halatta amfani da zobe da kuma agogo na zinari ga mace da madubin ido saboda shi zobe da agogo da madubin ido suna cikin abubuwa na kwalliya ga mace amma alkalami ba abin kwalliya ba ne ga mace hanset ba abin kwalliya ba ne ga mace don haka na zinare da azurfa eh, wanda aka shafa masa zinare kai haramun ne ga maza da mata wal aslu fil na at-taba'udu an kulli ma fihi fakhrun wa khuyala aw kibr duk abin da zai gwada cewa mutum yana da alfahari da girman kai wa israfin da barnar dukiya kamata ya a ce musulmi ya guje shi saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam fa inna halahum fi dunya zinari na kafirai ne a duniya wa lana fil akhirah mu kuma namu a ranar tashin kiyama wa hadhihi hiya al illatu uh, uh, mani'a wa huwa iddikharuha lil muslim fil akhirah Allah ya yi wa musulmi ajiya na zinari yaushe zai yi amfani da wannan zinare sai a ranar tashin kiyama su kafirai an ba su damar amfani da zinare a duniya shi ko musulmi Allah maɗaukaki ya masa adanar zinare shine abin kwalliyarsa a ranar tashin kiyama haka ibn qayyim durriya yake bayani cikin littafin zadul ma'ad yana cewa asali dalilin da yasa aka ce musulmi kada ya yi amfani da zinare إن العلة والله أعلم ما يكتب استئمارها القلب من الهيئة والحالة المنادية للعبودية منافاة ظاهرة yace abin da zinare yake samar wa zuciya na ɗan adam wannan tasirin da ke samuwa a zuciyar mutum idan ya yi rikon zinari wannan dalilin ya sa allah maɗaukaki ya haramta amfani da shi ga musulmai wata illa ce illar da take samun zuciyar ɗan adam game da rikon zinare shine ji da kai da kuma barna da alfahari da takama don mutumin da ke amfani da kaya na zinare dole ka tarar da shi yana da alfahari alfahari ko ba siffa ce ta mai imani ba wani haza allalan da biyu bi an halin kufar ke duniya ibn al-qayyim yake don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana illar yake cewa zinare na kafirai ne a duniya is laysa lahum nasibun min al-ubudiyya saboda su kafirai ba su da wani rabo na bautan Allah allati nuna biha fil akhirah na'imaha wanda a dalilin bautan Allah ake samun ni'imar lahira kafirai ba su da wannan ni'ima na bautan Allah a duniya shi yasa suke amfani da dinari fala yasluhu isti'malu hali abidillah fi wa ma yasta'miluha man kharaja an ubudiyyatihi wa rabiya bid-dunya wa ajalaha wa ajilaha min al wanda ya fi yarda da duniya in ka ga musulmi yana amfani da zinari yace ka tabbata ya fi yarda da duniya a kan lahira wannan dalili yasa yake mu'amala da zinari domin siffa ce ta kafirai faman shariba fiha fi duniya kuma ku sani duk wanda ya sha ruwa a kwano na zinare ya ci abinci a kwano na zinare ko ya sha ruwa a kofi na zinare ko na azurfa to fa a ranar tashin kiyama in ma ya shiga aljanna ba zai samu kwanukan zinare ba hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin albara'u bin azib yana cikin Fahimul bukhari kitabul janaiz babu al'amr bi ittiba'il jana'iz hadisi na 2239 sahih muslim kitabul libas كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء حديثي ندبو بيو لستين دا شدا وان دا إيه أنفاني دا قانو نزيناري كوكما قانو نأذرفا دا كوفي نزيناري haka nan kofi na azurfa maza da mata haramun ne duk wanda ya amfani da su a duniya to baya samun su a gidan aljanna idan ma ya shiga haka nan al-imam al-qurtubi da ke sharhan wannan hadisin littafin da ake kira al-muftimu lima ashkala min talkhis kitab muslim yana juz'i na biyar shafi na 345 yace fi hadha al-hadith dalilun ala tahrim istimali awani adh-dhahab wal-fidda lil-akli wash-shurb ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكهل وما شابه ذلك duk abin da ya zamanto amfani za ka yi da shi to ka tabbata ba a yi shi da zinare ko azurfa ba matukar za ka yi amfani da shi ta wajen cin abinci ko shan abin sha da al-imam qurtubi wannan ana fahimtar sa daga hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka bin ba cikin fatawa wa maqalatin mutanawwi'a littafin fatawarsa mujalladi na shida shafi na ɗari uku da saba'in da takwas ya ce fal wajibu alal muslim wajibi ne ga musulmi alhazaru mimma harrama Allahu alaihi ya rika hattara game da abubuwan da Allah ya haramta masa wa an yabta ila anil israfi wa tadzir ya guji barna da almubazzaranci wa tala'ub bil amwal da wasa da dukiya wa idza kana indahu sa'atun min al-amwal idan Allah ya bamu musulmi wadata na dukiya fa indahu akwai talakawa tare da shi ba yanda za a yi a ce an rasa talaka a dangin ɗan adam komai dukiyarsa komai arzikin mutum in ka bincika sai ka samu akwai talakawa cikin dangin shi ko dai a samu ta sashin iyayensa maza ko a samu ta sashin iyayensa mata dole a samu talaka yace to ka taimaka musu da wannan dukiya inda hul mujahiduna fi sabilillah akwai masu karantar da addini masu jihadi ya utsihim fi sabilillah ya ba wa malamai dukiya sun yi hidimar addini ya tasaddaku ya ba da sadakan dukiyar shi ga talakawa la yal'abu bil mal bai kamata a ce musulmi yana wasa da dukiyar shi ba domin wasa ne da dukiya mutum ya dauki kuɗi ya sayo hanset na zinari ko ya sayo agogo na zinari bin ya ce almaru lahu haja wa man zuwa muhtaji ita dukiya ba ta rasa mai bukatanta don haka in kana da ita ya zama to ta yi maka yawa sai ka yi tunani akwai bayan Allah da ba su da wannan dukiyar فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية wajibi ne ga musulmi ya zamanto yana sarrafa dukiyarsa ta hanyar alkhairi kam wasatil fuqara wal mahawi wa fi ta'mir masajid wajen ginin masallatai wal madaris da makarantu wa fi islahi turuqati wa fi islahi gyara hanyoyi gyara gada abubuwan da zai zamanto taimako ne ga al'umma مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء وفي غير ذلك من وجوه الخير كقائدين na العاجزين mutane ana bin su basu suka ba da hanyar biya ka taimaka ka biya musu waɗannan basu suka wa tazmiju man la yastati'u zawaja akwai waɗanda ba su da halin suyi aure saboda rashin dukiya ka taimaka musu da dukiya don suyi yi aure kullu hadhihi turqun khairiyya waɗannan duka hanyoyi ne na alkhairi min wujuhil khairi ah, yushra'ul infaqu fiha ya kamata a ce mutum yana amfani da dukiyarsa ta waɗannan hanyoyi amma tala'ubu biha yace amma musulmi a samu yana wasa da dukiya fi awali zahabi wal fidda yana sayo kwanuka na zinare da kofunan zinare da azurfa au mala'ika da cokala au akwabin minha au mawasira wa ashbaha dhalika kullu hadha munkar yajibu tarkuhu wal hadaru minhu yace duk wannan abu ne wanda yake mara kyau ya kamata wajibi ne kai musulmi ya zama yana hattara game da su ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك duk kasan da aka samu musulmai suna haka wajibi ne malamai su tashi tsaye su karantar da al'umma su tsawatar game da abubuwan da manzon Allah ya haramta wa an yuhawalu musulfi da wa haza talau ya yayi magana mai tsawo saboda gargadi da nasiha ga yan uwa musulmai a rika tsare dokokin da suka zo cikin ayoyin alqur'ani da kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba zinare da azurfa kaɗai ba haka nan kamar giya وهك لمن تدلس بخمر الدنيا أيضا أن يحرم من خمر الآخرة wanda ke shan giya na duniya shi ma bai shan giya na ranar lahira kaga kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda ya yi amfani da kwanon zinare da azurfa da kotun zinare da azurfa a duniya ba zai same su ba a cikin aljanna idan ya shiga haka wanda ya sha giya a nan duniya to ba zai samu giya ta ranar tashin kiyama ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu biyu da uku kullu muskirin khamr annabi sallallahu alaihi wa sallam yake duk abin da ke bugarwa giya ne kullu ne kullu muskirin khamr duk abin da zai jirkita hankalin dan adam ya samu mutum ya shiga maye manzon Allah ya kira shi da sunan giya wa kullu mukirin duk abin da zai sa mutum ya shiga hali na maye haramun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka ba giya kaɗai ake magana ba duk abin da zai canza hankalin ɗan adam to haramun ne bayan manzon Allah ya faɗi wannan sai ya ce wa man shariban khamra fi duniya wanda ya sha giya a nan duniya famata wa huwa yudminha فمات وهو يدمنها يا مت ينا دوما شنجيا اي اكتي يا مت ببني بكا يا دوما كينان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يتوب بيتوب با لم يشربها في الآخرة با زي شاكيها با أرانة تاشن كياما هذا جيا سنة كني إمومي يان الجنة سيديكما خمر الآخرة لا تشبه خمر الدنيا إلا في اسمها جيا نلاهرة ba ta kama da giya na duniya sai ta wajen suna ji abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce duk abin da ka ji an ce akwai a gidan aljanna gado kujeru giya ruwa madara ya ce suna ne kawai kar ma kai tunanin kwatanta su da na duniya wa amma haƙiƙatuha fa zalika abu ne wanda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani a suratu sajda aya ta goma sha bakwai fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu babu wani rai wanda ya san irin ni'imar da Allah ya koye ma yan aljanna babu wani rai inji Allah tabaraka wa ta'ala fala ta'lamu nafsun babu wani rai wanda ya san ma ukhfiya lahum abinda aka koye ma yan aljanna na ni'imamin qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'maluna saboda sakayyan abin da suka yi a duniya kaga kenan babu wani dan adam wanda zai iya tabbatar maka ga irin giyan aljanna illa kawai suna annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari babu ido wanda ya taba gani babu kunne wanda ya taba ji babu zuciya wacce ta taɓa suranta haƙiƙanin ni'imar da ke cikin aljanna Allah maɗaukaki ya ɓoye don haka babu wanda ya sani sai shi don haka da aka ce akwai giya a aljanna karka suranta ta da giyar duniya wata ni'ima ce wadda Allah wacce Allah maɗaukaki ya tsara ya kuma shirya ma masu shiga gidan aljanna Allah ka samu ne me yasa ibn hajar ya kawo waɗannan hadisai cikin babul aniya kamata yi a ce an kawo hadisan nan a babi na cin abinci la sharabu fi aniyati zahabi wal Fibba, kar ku sha ruwa a kofuna na zinare da azurfa wala ta'kulu fi sihafihima kar ku ci abinci a kwanukan su fa inna halahum fi dunya wa lakum fil akhirah ga hadithin ummu salama alladhi yashrabu fi ina'il Fibba, wanda ke shan ruwa a kofi na azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam yana kwamfadar wutan jahannama ne a cikinsa ina ya kamata a ce an saka waɗannan hadisai shine kitabul at'ima inda ake bayani akan abincin da Allah ya halatta ga musulmai nan ne mafi dacewa a aji amma me yasa ibnu hajar ya kawo hadisan anan saboda yana magana akan mas'ala da ta shafi alwala da ta shafi tsarki da ta shafi wanka ana magana ne akan ibada tunda ana magana akan ruwa ruwan da ya dace musulmi ya yi amfani da shi wajen ibada to hatta kofin da za a zuba ruwan da butan da za a sa ruwan da kwanon da za a sa ruwan idan kuma wanka za ka yi kwanon da za ka zuba ruwa ko buta ko bokitin da za ka yi amfani da shi wajen zuba ruwan da za ka yi wanka na ibada in ma alwala in ma wanka ga fa wani sharadi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta amfani da kwanukan zinare da azurfa a kaga ya dace a sanya waɗannan hadisai a kitabu sahara a babul aliya ana magana akan tsarki a kawo su a babi na maɗaukin ruwa da ake ibada da shi a ce alwalan da za ka yi ka tabbata kwanon da ka zuba ruwan ko butan da ka zuba ruwan ko bokitin da ka zuba ruwa wanda za ka yi wanka da shi ka tabbata wannan bokitin ba na zinari da azurfa ba ne wannan kwanon ba na zinari da azurfa ba ne wannan butan ba na zinari da azurfa ba ne to ina hukuncin musulmin da ya yi amfani da waɗannan abubuwa ya yi alwalan ko ya yi wankan ya yi ibada shin alwalarsa ta inganta ko ku ta ɓaci malamai suna cewa man tawadda'a bima'in mawdu'in fi aniyati zahabi wal fidda ma'a ilmihi bi tahrim fa huwa asimun duk wanda yayi amfani duk wanda yayi amfani da buta na dinari ko azurfa kwano na dinare ko azurfa da kofi na dinari ko azurfa yayi alwala ko yayi wanka yana sane da cewa Allah ya haramta wannan mutumin yayi zunubi lakin na sahihun sai dai kuma alwalarsa bai ɓaci ba alwala ta inganta wa hadha qawlu jamaahiril ulama wannan ita ce fatawar akasarin malaman sunna ka littafin al-majmu mujallal na farko shafi na 307 wa rajjahahu shaykh ibn uthaymeen ka duba asharh al-mumti mujallal na farko shafi na 64 ta fashin kwalliya kamar bayanin da ya gabata kar mu manta cewa su mata an samu sabani dangane da amfani da zinare gare shin mace tana iya amfani da zinari ta wajen kwalliya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta amfani da azurfa ga kowa maza da mata don haka za ka iya amfani da zobe na azurfa wannan ba laifi shi ne ma abin da ya fi dacewa da sunnar manzon Allah abin da aka haramta shi ne amfani da zobe na karfe ba shi da kyau ka yi amfani da zobe na azurfa shi ne sunnar manzon Allah ka duba adabu zafa amfani da azurfa babu laifi ga maza da mata amma fa an ware abu biyu kwanuka da kofuna da kuma duka abin da ya zamanto na amfani kamar waɗanda muka kirga kamar buta kamar cokali abin da zai danganci alfahari amma don zobe na azurfa wannan babu laifi namiji ya yi amfani da shi to ita mace shi tana iya amfani da zinare na'am ittifaqan haramun ne maza su yi amfani da zinare wannan babu sabani a kai namiji haramun ne yayi yi amfani da zinare ta kowace fuska ka zo fata wallahi na mujallar na goma shafi na 136 da shida to galibin malaman sunna suna cewa hatta mata suna da damar amfani da zinare kamar yadda aka ba su damar amfani da azurfa mata suna iya amfani da zinari ta wajen kwalliya wannan ita ce fahimtar akasarin malamai amma akwai malamai yan kaɗan waɗanda ke ganin haramun ne abin da ya fi dacewa shine musulmi ya nisanci zinari kawai namiji da mace wannan ita ce fatawar muhammad nasiruddin albani ka duba littafin sa'ada buzzafaf shafi na 234 ya ba da hujjoji masu ƙarfi wanda ko in kai la'akari da hujjojin da galibin malamai suke bayarwa akan cewa babu laifi don mace ta yi amfani da zinare da hujjojin da malamai suke bayarwa akan cewa ya kamata mace ta nisanci zinare sai ka ga mafi dacewa shine a ce matar musulmi ba ta yi amfani da zinare ba kwata-kwata wannan shi yafi dacewa gare ta dalili saboda wancan magana ta annabi sallallahu alaihi wa sallam fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah zinare da azurfa bi ma'ana zinare abin ado ne na kafirai a nan duniya amma abin ado ga musulmai a ranar tashin kiyama da kuma hujjoji masu yawa duk da cewa abu ne wanda an samu saɓanin fahimta a kai ga hadisin abu huraira wanda muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam ce walakin alaikum bil fibbati il'abu biha la'ba an ba ku dama ku yi amfani da zinari duk irin wasan da za ku yi da ita azurfa kai an ba ku dama ku yi amfani da azurfa duk wasan da za ku yi da ita hadisin al-Imam Ahmad wanda malamai suka ce yana da kyau ka duba ta haƙiƙin eh, al da da yayi mazazul ma'ad mujallar na hudu shafin 349 bisa ga wannan dalili azurfa babu laifi dan namiji yayi amfani da shi wajen zobe wanda shine ma abinda sunna ta tabbatar abinda aka fito gare ka in za ka rike zobe ya zamanto zoben nan na azurfa ne babu kyau mutum ya yi amfani da zobe na ƙarfe, ka duba adabu zafaf littafin muhammad Nasiru, Dinin, albani amma zinare an samu sabanin fahimta galibin malamai suna cewa ita mace babu laifi don ta yi amfani da shi wajen ado idan aka ce ado abin da bai wuce ka yi amfani da shi wajen warwaro da zobe da sarkan wuya misali da kuma ɗan kunne waɗannan su ake ce ma ado a fahimtar galibin malamai kaga kenan banda alƙalami mace ta rike alƙalami na zinare wannan ba ado bane mace ta rike handset na zinare wannan ba ado bane mace ta rike rediyo na zinare wannan ba ado bane don haka duk wani abin da ya shafi zinare in aka sa shi a jiki bai kamata a same shi a gidan musulmi ba wannan ita ce fatawa da tafi inganci daga tsakanin fahimtar da malamai suka yi Allah madaukakin sarki ya datar da mu da sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam kuma Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku akwai waɗanda suka rubuto tambayoyi sai dai yana da kyau don Allah mu lura mu rika rubuta tambaya wacce take da alaka da abin da muka faɗa wannan yace ana fitar da zakka na zinare na mata wanda suka ajiye kamar misali kayan kwalliyarsu wajibi ne mace ta fitar da zakkan duka wani abin ado da ta aje wannan fahimta ita ce mafi inganci an ba wa mace dama a fahimtar malamai mafi yawa tana iya yin ado da zinare to idan ta aje zinare wannan zinaren dole za ta fitar masa zakka yace idan aka yi wa musulmi kyautar abin da aka kera da zinare ko azurfa mutum na iya karba ya sayar ya yi amfani da shi babu shakka halal ne ya auku zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da suka tafi yaƙi sun samu ganima wanda cikinsa akwai zinare kuma sun yi amfani da wannan zinaren wajen sayarwa don haka don wani ya baka kyauta na zinare kamar misali agogon zinare ko zoben zinare tunda an haramta wa musulmi takawa babu laifi don ka da shi wannan ya ce mutum sai ya ji zuciyarsa tana sabon Allah kwarai oke kwaram kwatsam wato zuciyarsa ta ringa takamar miyagun tunani kenan shaidan ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam shaidan ke sanya wa mutum miyagun tunani amma yana da kyau mu sani duk abin da ya zo cikin zuciyar ɗan adam komai muninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan dai baka furta shi da harshen ka ba ko aiki da wannan tunanin da jikinka ba wani abin da ya shafi na ƙasa ga Allah tabaraka wa ta'ala na ƙasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko sukan addini abinda inda harshen ka zai furta da za ka kai matsayin wanda ya yi ridda matukar bai fito kan harshen ka ba ba ka yi aiki da wannan tunanin ba Allah madaukaki ba zai rubuta ma zunubi ba abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu shine duk sa'ilin da mutum ya samu irin waɗannan miyagun tunani sai ya karanta kulhuwa ya tofa ta hagunsa sau uku kuma ko da sallah yake sai Ina ga tambayoyin da duka suna da alaka da wannan ah, da yake cewa menene mutum zai yi domin rabuwa da irin wannan ah, shine abin da na faɗa duk sa'ilin da irin waɗannan miyagun tunani suka zo ma ka rika karanta kulhuwa ka tofa ta hagunka sau uku ka karanta sau uku ka tofa ah, ko da sallah kake insha Allah Allah zai raba ka da shi sannan kuma ka yi ƙoƙarin raba kanka da wannan tunani bi ma'ana idan a zaune kake ka tashi idan a tsaye kake ka zauna ko ka canza wurin zama ko ka nemi abokin hira ko ka ɗau alƙur'ani ka kama karatu ko ka yi alwala ka dai canza yanayin da kake ciki a lokacin da wannan tunani ya zo maka saboda kawar da wannan abin daga zuciyarka shedan ke sanyawa wanda kuma ciwo ne yakan rika shi ne yake zama wasu wasi wanda za ka samu mutum ya kai awa ɗaya a bayan gida da fito ba in ya yi fitsari ya yi tsarki yana ganin kamar tsarkin bai yi ba har a gama sallah shi bai fito daga ban ɗaki ba to irin waɗannan suna aukuwa sosai kuma yakan shafi mutum hatta ta sashin addini an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah mukan samu irin waɗannan tunani waɗanda da za mu faɗa muna ganin faɗa mun faɗa al'amari mai girma manzon Allah yake kuna samu ashe suka ce muna samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake to wannan fa shine ainihin imani saboda mutumin da bashi da imani shedan ba zai zo mar ba shedan yana shiga zuciyar mutumin da ke da imani ne saboda ya raba shi da wannan imani kokari yake ga ka rabu da wannan imani don haka ba wai da kasace ta imani ta sa maka hakan ba imanin shi ya sa shedan ya taho gare ka amma in ka bi shedan to babu shakka zaka samu nakasar imani don haka karka yi amfani da abin da shedan yake saka maka a cikin zuciyarka na alaikum salam wa inda namiji ne ya zo saya babu tambaya namiji ya zo sayan agogon zinare ba na sayarwa ba ne mace ta zo ka sayar mata babu dalilin tambaya Thank hmm. you. dutse kamar diamond da sauransu wannan shari'a ba ta haramta maka amfani da shi ba shi yasa a farkon magana muka ce duka wani abu wato wanda ke wanda aka yi shi da karfe in dai ba zinari da azurfa ba ne halar ne musulmi ya amfani da shi kaga diamond yana da daraja amma dai ba gold ba ne don haka ba haram ba ne kai amfani da shi zinaren nan da azurfa shi ne aka haramta maka amfani da su su ma ta sashin kwanuka da kayan amfani amma ta wajen zobe an halatta ma namiji amfani da azurfa mace an halatta mata amfani da zinari a fahimtar mafi yawan malamai duk da cewa nisantar ado da zinarin gaba ɗaya ga maza da mata shi ya fi dacewa um, hatta abin da aka yi shi uh, kamar a siffa na zinare domin akwai akwai wato kamar agogo da akan shafa masa uh, sinadarin da zai dauki siffa na zinare kuma ba zinarin ba ne malamai suka ce to idan da ya ɗauko siffa na zinare karkasa shi ya fi amfani shi ya fi dacewa na'am ba haram ɗin ba ne amma ana karhanta shi gare ka domin zai iya kai ka ga amfani da zinari ɗin kar mu manta kuma cewa bayanin ibn qayyim al-jawziya da bayanin bin ba da muka gabatar suna nuna cewa duka wani abu wanda ya zamanto mai tsada ne na garari bai kamata musulmi ya amfani da shi ba kenan hatta diamond ɗin da so samu ne ka nisance shi duk abin da ya zamanto yana da tsada to ka nisanta wannan kuɗi ka yi amfani da shi wajen taimakon bayan Allah da addinin Allah shi ya dacewa gare ka amma kai tsaye ba za a ce haram ba ne yana da kyau mu bambanta abin da ke haramun da kuma makaruhi suna haramta abin da ya tabbata a kan nafsi